alhamdulillahi ala wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu la ilaha illa Allah la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad ila ridwani wa wa ashabihi wa ikhwani wa sallimu tasliman katsira bayan haka yan uwa hudubar mu an buɗe ta da ba ma Allah allazi amara ibadahu bil hasanati wanda ya umarci bayansa da ayyuka kyawawa wa hazzarahum min as-sayyi'ati wal mubiqati ya kuma tsawatar da su daga munanan abubuwa masu halakarwa kuma salatu salamu ala sayyidis sadati ira da aminci su tabbata akan shugaban shugabanni wa dalilin khairati kuma jagora zuwa ga dukkanin alkhairai duniya da lahira wa ala alihi wa ashabi aka iyalansa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin da duk wanda suka bi shi da kyautatawa ila yau ila yaumi yub'asul amwati har zuwa ranar da za a tayar da matattu daga cikin kaburbura amma ba'adu ibadallah bayin Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wajtanibus sayyiati wal munkarati ku nisanci munanan abubuwa da ababan ki wa fa'alul qurbati ku aikata ayyuka na samun kusanci da Allah la'allakum tuflihuna dan ku samu babban rabo Waƙi ba haza bayan wannan safakunan qudbat hudu ba za ta kasance insha an ahammi ma ya hataju ilaihi man wafaqahu Allah akan mafi muhimmancin abinda duk wanda Allah ya datar da shi yake da bukatuwa zuwa gare shi ala wa huwa da'atullahi wa rasuli shine yiwa Allah da manzansa biyayya hadha li annahu la takadu tajid man lahu mulkan wa haqqan ala al-khalqi azam min al-khaliqi saboda ba yadda za ka samu wanda yake da mallaka ta gaba daya wanda yake da haƙƙi na gaba daya akan halittu sama da mahalicin su subhanahu wata'ala duk wani mai haƙƙi a kanka da har bashi haƙƙi ya sa ka manta da haƙƙin Allah misali ƴaƴanka suka sa ka bar Allah matanka suka sa ka bar Allah ƴan uwanka suka sa ka bar Allah ba dan kana jin jini bane ko wani haƙƙi nasu ya sa har ka kai kanka zamewa to ai ka bar kuma wanda yafi kowa haƙƙi a kanka shine wanda ya samar da kai daga babu babu shawararka in ba dan ya samar da kai ba da ba ku haɗu da su ba to cikin sai ka bar haƙƙinsa wajen nasu har nasin ya sa ka manta da nasa ko ka bar dokokinsa to ka sani babu wani wanda yake da haƙƙi a kanka sama da wanda ya samar da kai daga babu wa auje da jami'al khalqi min al'adani ya samar da dukkanin halittu din daga babu kowa babu shi Allah ya samar da shi ata alal insani inun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura an yi lokacin da babu shi wa an ama alaina bi asnatin ni'am wanda yafi kowa haƙƙi shine wanda ya mana ni'ima da dangogin ni'imomi zahiran wa batina ciki da waje fa haqquhu a haqqu an yahfaza bihi al-abd to haƙƙinsa shi ya fi cancanta bawa ya tsaya ya fara kiyayewa qabla kulli shay kafin kowane abu kama ja fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim kamar yadda hadisi yazo wanda imam al-bukhari da muslim sun yi ittifaki wa fi riwayatin li muslimin a riwayar muslim yake daga amru bin maimun an mu'azu bin jabalin daga mu'azu dan jabal radiyallahu anhu shi mu'azu yake bada labari cewa wata rana ina bayan annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam akan jaki ma'ana suna tare su biyu sai annabi ya ce masa ya mu'azu ya ce labbaika shiru aka ɗora tafiya ya sake kiransa ya mu'azu ya ce labbaika sai da ya kira shi sau uku sai ce a tadari ma haƙullahi alal ibadi wai kai mu'azu ka san menene haƙƙin Allah akan bayan Allah kuwa bayinsa kenan mu'az ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to haƙƙin Allah akan bayi an yi abuduhu wala la yushriku bihi shay'a shine su tsaya su tsare bautarsa kada su sa masa abokin tarayya mun sha faɗa shirka shine musawatu ghayrallahi billahi fima huwa haqqun lillahi shine daidaita wani Allah da Allah kuma a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah in abin ba haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba shari'a ta ba da dama ka nema a wajen wani ko kaiwa wani shi ba baka da matsala amma abin da aka ce wannan haƙƙi ne na Allah in banda Allah ba ne shi balle ya baka to in ka tashi komu nema a wajensa abin da aka ce wannan aikin in banda Allah ba wanda ake yi wa to karka yadda kai wa wani Allah wayannan hanyoyi biyu da su ake shirka ko dai neman wani abin da in ban da Allah ba mai yin sa ba mai ba da shi ko kuma yi wa wani abin da in ban da Allah ba wanda ake yi wa to wannan ta kowace hanya ka biyo ɗayan biyan nan sai a ce kayi shirka to shine musawatu ghairallahi billahi daidaita wani Allah da Allah fi ma huwa haqqun billahi cikin abin da yake kuma haƙƙi ne na Allah kaga shine ka'ida in ba haƙƙi ne na Allah ba an halatta wani magana ta wuce amma in ya zama haƙƙi ne na Allah to kayi shirka to kuma duk laifuka da ake yi in baka kai ga wannan laifin na shirka ba to ba ƙwara ma rajin laifi ba amma an kai shirka mun sha faɗa din rahama irin ta Allah arrahimu kauna ga bayinsa alwadudu mai nuna kauna ga bayinsa arraufu mai jin kai ga bayinsa to da wannan rahamar da jin kan da rahamar da tausayin in dai ka yadda ka ba kunci kabari ka tafi lahira baka tuba ba to duk wannan rahamar da tausayin da Allah kai wa kanka ban kwana da su ayoyi da dama ya tabbatar maka haka inna Allah la yaghfir an yushraka bihi lalle fa shi Allah baya gafartawa in dai shirka aka yi da shi aka mutu ba a tuba ba amma garanti wa gafir ma duna zalika liman yasha yana gafartawa abinda ba shirka bane ga wanda hikimarsa ta barki ba sai ya jaye zaman yaro a wuta ba kafin a fitar da shi sai ya yafe masa amma shirka ba daga kafa ba yafiya yace wa man yushrik billahi faqad tara isman azima duk wanda ya shirka da Allah to hakika ya mu katan zulubi Allah ya kiyaye to haka hakkin Allah akan bayi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a sai wa haqqul ibadi ala Allah yace haƙƙin ku da su bayi suke da shi a wajen Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a yayi alƙawarin duk wanda bai shirka da shi ba to azaba ta har abada ba zai masa ba in kaji an yi azaba ta har abada in ka ji an tafi wuta ana cewa khalidi na fiha Bada, to ka bincika akwai shirka a harkar wanda ya tafi wuta amma in babu shirka ko wani laifi ba a yafe maka ba a filin alkiyama ka tafi wuta to zaman yaro za ka yi ka don imani zai fito da kai to amma da sa za ka yi aikin da sai ka shiga wutan ma ai sai ka kauce masa tun da so ake alkhairin ka yafi sharrin ka yawa sai tun daga nan ka yi taiwa kanka hisabi alkhairin ka yake fi sharrin ka yawa kaga ba kai ba shiga wuta tun a karan farkon ma bari a ce za ka yi zaman yari a cikinta Allah ya kiyaye saboda wannan shine haƙƙin wanda ya fi kowa haƙƙi a kanka da kuma wajibi ka tashi kai wa kanka kiyamar laili ki wa kanki kiyamar laili ki rabu da shirka ki rabu da bokaye ki rabu da masu sihiri a rabu da matsafa a rabu da canfi to shikenan sai a guje ma shirka sai a guje ma shiga wuta ba fitowa Allah ya dace da mu ya ku taron musulmi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma mu'azu wannan sai ce ala ubashirun nasa ba zan wa mutane bishara ba ce ba tubashirhum fa yattakilu karkai musu bishara dan za su yi kasala malamai sun ce farkon musulunci ne in mutum ya san inda baya shirka shikenan kawai zai tafi aljanna sai tafi su gaba da abin da ya ga dama to bai yanzu ku aljanna kowa ya san hawa hawa ce sannan kuma mai amfani sai ka je wuta kafin ka tafi aljanna shi yasa aka ce mu'azu bai faɗi wannan hadisin ba sai bayan rayuwarsa ta yi nisa ya ga mutuwa ta ci masa zai bar duniya kar ya mutu tare da wani ilimi wanda ya boye sannan ya bayyana hadisi ya ku tare musulmi ibada ita ce ƙololuwar ƙanƙan da kai da ne wuya wajen abin da Allah ya halatta ka halatta abin da Allah ya haramta ka haramta itiqadan kana mai itiqadin wannan a zuciyarka wani dukan kana mai furta wannan a harshenka wa amalan kana mai aikata wannan da gabanka وجاء ya zo a للطبراني يابو المجمع الكبير للطبراني أم مسعد an سعد daga مسعد daga Sa'ad. an adi bin hatim daga adi bin hatim sa'i yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na zo wajen annabin rahama daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace shi da ya zo wajen annabin a wuyansa yace akwai cross cross din ma saboda shi dan gata ne na zinare ne faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya adiyu idra hadha alwatan min min unkika ka cire wannan wato abin nan din gunkin da yake wuyanka ka cire shi yace faqara hatuhu sai na cire na jefar fanta haitu ilaihi na karasa wajensa wa huwa ya qara suratul baraa yana karanta suratul tauba faqara hadhihi al-aya sai naji Allah ya karanta wannan ayar yana cewa ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum sirriki manyan malaman su da masu yawan ibada cikin su arbaban min dunillah iyayen gida ba Allah ba su suke ba su umarni da hani ba Allah yake ba su ba yace lokacin da naji ya karanta wannan hatta faraga min har har ya kai karshen aya fa qultu sai nace ya rasulullah inna lasna na abuduhu mu fa ba bauta musu muke ba don ayan nan naga abin da ke sa mun rike su arbaban min dunillah su suke ba mu umarni da hani lasna na abuduhum ba bauta musu muke ba kala sai manzo Allah ya ce alaysa yu'arrimuna ma ahallallah shin ba sa haramta abin da Allah ya halarta Allah ya halarta su su haramta muku wata haramunahu kuma ku bisa a haramcin ku bar halaccin da Allah ya muku waye hilluna ma harrama Allah kuma gefe guda su halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku bi su a halalcin ku bar haramcin da Allah ya yi qultu adi ibn adi yake cewa sai na ce bala a to in haka ne fa haka ne dan wannan in dan wannan da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fatilka ibadatu mai wannan ita ce ibada, wanda zai halatta maka kabishi ya haramta maka kabishi ai shi kake bautawa kaga ibada kenan tana karkashin yi kaza bar kaza hala halalun wa hadha haramu ayyuha al-ikhwatu fillah fa idza kanat al-ibadatu fi ta'at in ibada ta zama ita ce biyayya fit tahlili wat tahrimi wajen halattawa da haramtawa faman ta'buduhu anta to kaiwa kake bautawa shajaran aw hajaran dutse ko bishiya kahinan aw sahiran me boka kake bautawa ko mai sihiri kake bautawa shi daga san umarninka da hannu yake zuwa daga Allah ba hawan au shaytanan mubillan san zuciyarka kawai kake bautawa kai abin da san zuciyar kake so shine abin da ba ta so shine ba daidai ba au shaytanan mubillan ko wani shaytani mai kasarwa kai kake bautawa shi kake bi ba Allah ba faqad qala Allah ta'ala to shi dai Allah abin da ce a suratul nahl wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun tayar kowace al'umma jaka jakada manzo ɗan aiki. idan manzon ya bakunci al'ummar a karan farko sai ce an ibudillah wa jitanibut tagut lalle ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci bautar wani Allah kenan ku ya zama halacci da haramci yi da bari umarni da kuke samu kuna samu ne daga wajen Allah ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam in a wannan al'umma kake kowace al'umma umarninta daga manzanta ne saboda haka wata tanufi tsago wa hazzara tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsawatar an ibadati gairihi cewa a bar bautar wani safa wannan tsawatarwar ta zo ne bi hikayati aqibati yawmil hisab ta hanyar yi maka hikayar me karshen abin da zai faru a filin alkiyama Allah da nassin Qur'ani a surati Yasin ya ce wanda suka bauta ma waninsa wanda suka bi san su ba ba shari'a ba alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ya ku ayan adam ba ni wasiya gare ku ba cewa kada ku bauta mai shaidani Allah cewa ani ibuduni ko kuma innahu lakum aduwwun mubin shi shaidani da matini mun faɗa mun maimaita muku maki ne mai bayyana kiyayya a gare ku Allah ce wa ani ibuduni nace ku bauta min hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici Allah ce wa laqad adalla minkum jibillan kaseera Haƙiƙa shaidan ya batar da tawaga mai yawa a cikin ku ta kunu ta aqiluna ashe duk abin da aka aka yi ta faɗa duk karatun da kuka yi ta yi duk wa'azin da kuka yi ta ji afalam kunu ta luna. ba za ku zama masu hankalta ba to wannan fata ɓaci ne a filal kiyama ne mun faɗa filal kiyama sai dai a ga aiki a karɓe shi a haka nan duniya ake ake ganin aiki ba kyau a gyara amma kana bakuntar lahira sai dai ka karɓe shi a haka sai ka sai ce hazihi jahannamul lati kuntum tu'aduna wanda ita ce jihar jahannama da an yi ta alƙawarta muku in kun saba in kun saki layi to layin wuta ko ka kama to hazihi wannan ita ce ibn kasir yake cewa ai hazihi allati hazzaratkum ar-rusul wannan ita ce wutar da dama manzanni suke wato tsawatar da ku ita amma fa kazzabtumuhum sai kuka ƙaryata su to islaw al yawma to yau ku shige ta bima kuntum takfuruna sakamakon butulci an ce ku yi kunki Allah da ya samar da ku daga babu ya ce hagu kun buda ya ce dama kun yi hagu to islam al yawma bima kuntum takfurun ayyuhal ikwa ya ku yan uwa fasabbitu ala ibadallah ku tabbata akan ala lahi abu sabotar Allah wahada la sharika la wala tushriku bihi shai'a kada ku sa masa abokin tarayya inna Allah la yaghfiru an shirka bihi shi fa Allah yadda al'amarin yake baya gafartawa in shirka aka yi da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha, amma yana gafarta abinda ba shirka ba ga wanda hikimarsa ta zartu wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara isman azima haƙiƙa ya cinki mai zunubi mai girma suratul nisa'i aya aya ta 48 ya ku musulmai tayaqqalu bi annahu la budda lil ibadati min ta'ati rasul sallallahu alaihi wa sallam ku yadda ku sakankance da abin da yake amsa suna ibada to ba makawa wannan ibadar ta zama akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta dama ka'idar ibada suka ce tauqifiyya ce abin da ake cewa tauqifi daga alwuquf ne tsayuwa to ita ibada tauqifiya ce in an ce yi to shari'ar da ta ce yi kaza to ita ce kuma za ta ce ga yadda za ka yi kaza da ta ce wa aqimus salat ku tsaye da sallah kowa zai je yi sallah yayi abin da ya ga dama ce sallah yake yi a sai kuma yanzu ya san me ya shari'ar ta da ta ce ayi sallah kuma ya ta ce ayi sallah ka ɗauki wannan kawai zai maka ka'ida lokacin annabi rama sallallahu alaihi wasallama a wurin da ya fi kowane guri daraja ko cikin wuri masu daraja a masallacinsa mutum ya shigo cikin mutanen da suka fi kowane mutane daraja a wannan al'umma sahabinsa rifa'atu bin rafi a lokacin a zamanin da ya fi kowane zamani shine zamanin da annabi ya rayu don ya ce kairul ƙoroni, qarni mafi alkhairin sanctuary shekara ɗari, ita ce waɗanda rayuwa to ta habinsa a gabansa a inda yake da daraja a zamanin da yake da daraja rifa'atu bin rafi ya shigo masallaci ya yi sallah bayan ya gama sallah ya jewa annabi sallamar gaisuwa suka gaisa sai kuma annabi ya ce irji fa salli fa kalam tu salli ko ma kai sallah dan baka yi sallah cikakkiya ba ya rifa rifa'at ya koma ya sake ya bayan ya yi sallamar sallah ya zo annabi sallamar gaisuwa suka gaisa annabi still ya ce masa irji fa salli fa kalam tu salli in kace muku rahoto sai da aka yi sa uku yana yi yace ya rasulullahi bani da wata sallah sama da wadda ka gana yi dinnan sai annabi ya tashi ya nuna masa yadda ake yin sallah yace in zaka tsaya ita da qa'iman ga yadda ake tsayuwar sallah ga yadda ake ruku'un sallah ga yadda ake sujadar sallah ga yadda ake tahiyyar sallah ya nuna masa sallah A to Z to ko ba shi kadai ba duk duniyan ba sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli yanzu ne ke maka ibada zaka yi da ka to wannan yasa suka ce ibada tauqifiyya ce bayan shari'a ta ce yi kuma sai ka koyi yadda ta ce ayi sannan kuma in za ka yi sai ka yi da ikilasi sai Allah ya baka lada da ba sallah kawai ba duk wata ibada haka ka'ida ta take ibada tauqifiyya ce to haka ba wata ibada da za ka yi ba tare da ta samu tamfin daga wajensa ba kuma wannan ka ce yi, ko ta yi maka daidai ka an karɓe ta a kai kake ganin ta yi ɗin to haka mu gane wannan babu makawa sai an yi wa annabi biyayya Allah ziktarahullahu wa ba'athahu bir risalati al-ubudiyya wanda shi dai Annabi shi Allah ya zaba shi Allah ya aiko da sakon bautar ilal kalki kafatan kuma zuwa ga duniya baki daya kuma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira illa rahmatan lil alamin yana daga cikin abin da ya faɗa hadisi ai yace daga cikin abubuwa shida da yace an fifita shi akan sauran annabawa da su ai yace kanan nabi annabi ya kasance ana tura zuwa ga al'ummansa kawai kamar da qur'ani ya ta baka labari wa ila madiyana akahum shu'aiba ko kaga dan uwansu cikin yan uwansa wa ila samud akahum salih wa ila adin akahum huda amma shi kafa sai Allah ce ma arsalnaka illa kafatan linnas to yana daga cikin abu shida da yace an bibita shi da shi yace annabi ya kasance ana tura shi zuwa ga yan uwansa shi ko yace wa ursiltu ila nasi kafatan ni ko sai aka turo ni zuwa ga mutane baki daya daga nan da Allah ya ce masa ya ayyuhal mudaffir ya kai mai lulluɓa da mayafi ƙumfa anzir tashi kai gargaɗi gabas da yamma kudu da arewa tafiyar ka dangana da kiyama da al'ummar rasulun sakalaini kenan mutane da aljanu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suraka lalle sai kai koyi da shi fala sabila li ahadin fi hadhihi umma babu wata hanya ga wani ɗaya cikin wannan al'umma min fi'il ibadatin ta hanyar ya aikata wata ibada illa wa riwayatuha muttasilatun ilayhi sallallahu alaihi wa sallam ce wannan riwayar ibadar ta zama an bi tana kaiwa gare shi sallallahu alaihi wa sallam ittisalan yaqiniyan kuma kaiwa ta yaqini ba wato da shakka ba wa hadha ma yusamma bi hadayhi to bin irin wannan layin shi ake cewa shiriyarsa sallallahu alaihi wa sallam wufiqan liqaulihi ta'ala daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda manzon ya zo muku da shi ku kama ku riƙe wa ma nahakum anhu fantahu abinda ku yace ashir to ku hanu Allah ce ku ji akan wannan umarnin biyayya ga annabi da hani wattaqullaha ku kiyaye ku ji tsoron Allah in ku kun ki inna laha shadidul iqab Allah mai tsananin akuba ne ga wanda ya saba wa manzanta da fadin Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle ya kasance muku cikin rayuwar annabi sallama da ya kasance muku abin kyawu mafi abin koyi mafi kyau uswatun hasana amma wa yake kama rayuwar annabi ta zama photocopying tasa sai ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake nufin Allah da ranar lahira wa zakarallaha katira yake ambatan Allah da yawa yake sanya Allah dukkanin abin da ya taso masa wa qawlihi ayda da dai fadin Allah madaukakin sarki man yati'ir rasula faqad aba Allah duk wanda yawa manzan biyayya to Allah yawa biyayya in ka annabi biyayya Allah kai wa biyayya yasa ka nemi shari'arsa ka nemi hanyarsa a komai naka shine mafitar ka kyakkyawa wa hazaru an makhalafatihi ku kiyayi saba masa sallallahu alaihi wa sallam li qaulihi ta'ala domin Allah madaukakin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma manzan min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ko ghayra sabilil mu'minina ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba Allah ya ce to ni wallahi ma ta walla in da ya ja ruwa ne ruwa zai doke shi za mu ji jibinta masa abin da ya ja wa kansa a ƙarshe kuma sakamakonsa wa jihar jahannama mu shigar da shi wutar jahannama Allah ya ce wa sa'at masira makoma ta yi muni kai ƙari rayuwarka da sunan addini a ƙarshe an ce wuta Allah ya kiyaye waja fi mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim hadisi ya zo cikin abinda imam al-bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansa kowa ya rawaito shi kenan wannan manyan littattafan an aisha radiyallahu ta'ala anha daga kuma sai da aisha Allah ya kara mata yadda mahaifiyar mu'minai qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan daraja da amince Allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce man ahadatha fi amrina haza duk wanda ya fara mana wani abu cikin wani al'amarin namu na addini shi ya zo da wani nasa shi ne ya fara mana a ciki tun yanzu nuna muka ce ita ibada tauqifiyya ce kawai sai dai ka ba an riga an gama tsara ta wahayin ya sauka wanda Allah ya wa nauyin ya yi bayanin yadda za a yayi ya gama ya tafi bai bar duniya ba sai da a hajjin bankwana ya kafa shaida da sahabbai ce, ala hal ballagtu hal ballagtu shin na isar da manzanci sabai suka ce ka isa ce allahu mashahad Allah ka shaida na isa da haka ya gama isar da sako su man ahadatha fi amrina haza wanda yazo ya fara mana wani abu a wannan al'amarin addini ma laysa minhu wanda da baya cikin sa to fa huwa raddu an yi rejecting din sa an mayan masa ba a su dan addinin baya bukatar kai jama'a annabi ya gama wannan bayanin a hajjin ban kwana wuni yayi yana bayani sai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to a yau na cika muku addinin ku kaga addinin ya cika sai dai bi kawai wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku ni'ima nan saukar wahayi an gama wa raditu lakum al dina na zabar muku musulunci ya zama shine tsarin rayuwa abun bi wa akiran a ƙarshe ma'asharal muslimin ya ku taron musulmai fi marawahul bukhari bi sanadihi an عن عطاء yasarin hadisi ya zo daga wayar Bukhari. daga ada ɗan yasar an abi hurairah daga abdurrahman bin sakar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daraja da amsa Allah tabbata a gare shi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin al'ummata za su shiga aljanna in ka tsinci wani cikin al'ummata ba a aljanna ba to man aba ne wanda yake tafiya aljanna ne da gangan amma annabi garantiye ce kullu ummati a nan yana nufin duka duniyar da aka aiko shi al'ummar ta ce ummatu da'awa al'ummar da aka turo shi ya kira ta to haka duka duniya da sande da cikumeka da cinyare da blessing da aisha da musa da ibrahim duk al'ummar annabi ne amma ta wace fuska ummatu da'awa al'ummar da aka turo ya kira su to daga cikin ummatu da'awa ne ake samun ummatul ijaba al'ummar da suka amsa masa yanzu yake cewa dukkanin al'ummar tasa duniyar da aka turo shi ya da kuluna aljannata za su shiga aljanna yace illa man aba sai dai wanda yake da gangan ka ji kalmar aba a larabci ki ne na ganganci ka san abin ka gane gaskiyar amma ka kita ne aba na sha baku misali da shaidan ya san Allah ya bauta masa a cikin aljanu yan uwansa ya bauta masa a cikin mala'iku sai da aka halitta annabi adam aka ba su wata ibada ta su gai da shi yace ba zai ba yanzu wanda zaka ce ki ne na jahilci dan bai san Allah ba to shi yasa da Allah ya tashi baka labarin sai ce fasajadu illa iblisa aba sai suka yi sujjadar su mala'iku kenan dama su la ya'suna Allah ma amarahu shi ko dama ba mala'ika bane aljani ne surar da ka karanta da ta sanar da kai ko kafi ta gaya maka wannan ko ka wuce gurin ma baka san ka wuce ba da kashe karatun sha ta ita illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi fasajadu sai mala'iku suka yi sujjada illa iblis sai iblis yaki to dama shi ba mala'ika bane shi kana min aljinni yana daga cikin tawaga aljanu fafata a an rabbihi ai fa kharaja an da'ati rabbihi sai ya fita daga yawa ubangijin sa biyayya to haka kalmar aba shine kin abu da gangan to kamar yadda iblis din ya ki da gangan mutane ma suna ki da gangan nan ma qur'ani ya faɗa maka ya maimaita maka a suratul isra'i yake cewa wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal hakika mun juya wa mutane dangogin misalai a wannan alkur'ani dan su gane gaskiya su bi ta amma Allah ya ce fa aba aktarun nas illa kufura su ma mafi yawan mutane aba yadda iblis din san illa iblis aba su ma fa aba aktarun nas sai mafi yawan mutane suka ƙi da gangan illa kufura suka doge wa kafirci nan ma a hadisi yanzu annabi ke sa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda ƙi da gangan qalu tabai yadda suke faɗi tashi a neman aljanna aljanna mai yawan masoya ko suke ba da rayuwarsu su fita jihadi su yaƙa a yaƙe su ba ta shawuri ba a yi shahada duk don neman mai don neman aljanna amma kuma annabi da bakin sa na ta sai dai wanda ya ƙi da gangan suka ce ya rasulullahi wa manya ba waye zai ƙi shiga aljanna da gangan da ganganci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani da kalal jannati duk wanda ya min biyayya ya shiga aljanna da ka nemi hanyar annabi ka rike ka nemi shiryar annabi ka bi ka ji garanti daga bakinsa duk abin da za ka yi karka kauce wa wannan hanyar san rai bacin rai ko a nesa ko a kusa sau da haka ya ce man a tsa'ani da halal jannata duk wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wa man asani fa wanda ya mun kimin biyayya sai ce faƙa da aba hakika wannan ya ƙi shiga aljanna ya sai tikitin tafiya wuta da rayuwarsa to yana da aka tashi wani irin duk daɗin da ka ji a duniya in ka je filin alkiyama aka ce hagu ba dama ba me ka kare kuma duk daraja da falalar da za ka samu za ka kai annabi yusuf alaihi salam gata tun daga gidansu sannan kuma tanyo wajen Allah an jefa shi a rijiya Allah ya bashi abin nan an fitar da shi an sai da shi ya zama bawa an nuna masa soyayya inda yake da bawa din har ma ta ja masa tafiya kurkuku a ƙarshe ya zama a gidan mulki ya zama mai mulki yan uwansa da suka yi taimaka wa naguwan sun dawo abinci ma sai sun nema a wajensa shi Allah bai masa ni'ima ba amma wai ka gane duk abin da ka samu a duniya in baka samu lahira ba ta ɓaci maka annabi yusuf da rayuwarsa ta zo ƙarshe ne cewa Allah rabbi ta ataitani minal mulki Allah ka bani mulki wa allamtani min ta'awil al ahadith ka san da ni fassarar mafarki samawa samawati wal ard kai ne creator man kirkirin samai da kansai anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amari na duniya da lahira duk wannan kamun kafar me yake so kad lahira ta baci tawaffani muslima wa alhiqni bis duk abin da zaka samu a duniya ka bi san rai to lahira ta baci baka samu komai ba Allah ta yi wa yau mata ƙumus sa'atu yi ƙusumin mujirimu na malabisu gairar sa'a suratun Rom Allah ce ranar da kiyama za ta tsaya masu laifi za su rantse su ce ba su zauna a duniya ba sama da awa daya duk daɗin da ka ji ka shekara 60 70 fantamawa kuma kake yuqsimul mujrimuna ma la bisu ghayra sa'a Allah ce kazalika kanu yufakun haka za su ta ƙirƙiran wato ƙarya a gaban Allah har a filin alkiyama Allah ya dace da mu ibadallah صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورد اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الحياة زيارة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم غفر اللهم غفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين اللهم غفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربك رب ربنا غفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم